mai horar da 'yan wasan najeriya a 'yan kasa da shekaru 23 samson siyasiya ya mai gurbin ɗan wasan grenada isaac success da victor asimhen yayin da ake shirin tunkarar gasar 'yan kasa da shekaru 23 a senegal siyasa ya dauki wannan mataki ne bayan da aka samu tabbacin cewa isaac din ba zai samu halartar gasar ba shi shine ya lashe kyautar dan wasan da ya fi zira kwallaye a gasar cin kofin duniya ta 'yan kasa da shekaru 17 da aka kammala a kasar chile rotani na cewa wani babban jami'in hukumar nff ne yasa aka saka sunan isaac a tawagar 'yan wasan yanzu haka akwai yiwuwar najeriya za ta biya kudaden tara ga hukumar kwallon kafa ta caf domin wannan canji da za a yi a kurarren lokaci a gasar premier league ta najeriya kuwa kungiyar kano pilas na shirin sayan karin 'yan wasa goma kafin a fara kakar wasa ta shekarun 2015-16 mai zuwa yanzu haka ƙungiyar wacce aka fi sani da taken sai masu gida ta bayyana cewa za ta riƙe 'yan wasa ashirin daga tsohuwar tawagarta. Ƙungiyar Takano pilas dai ta taɓa lashe kofin gasar sau uku a jere gabanin su kare a mataki na takwas a kakar wasan da aka kammala.